rediyo sannan za a iya jama yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu kammala maudu'in da muka faro a makon da ya gabata akan yadda matsanancin damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. To kowane bangare zauren zai tabo a yau? An ce namiji ba ɗan To a wajen dawa kenan. Kowa ya ce namiji uba ne zai mace malaya. Tsaya, lokacin da ke cika ba ne kafin zama aboki uwa amma an ce miki wai na mutukan adadi kowa ya ce miki ba wata abin yana muku zafi ma yana min zafi nake particular hmm, ashe dai an taɓo wa maza ɗin da ke musu zafi. Dama wannan karin maganar na ɓata musu rai? Kin dai ji da kunnanki daga wannan gutsuran jama'a muna tafe da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yanzu za mu koma zauren tattaunawar mu a Kaduna. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin aiko mana binta gare ki. Bari mu dawo akan maganar damuwa da abin da za su yi wa shin in mace ta shiga in wannan damuwa abubuwan da muke ta bayani da kara faɗaɗa bayani a kai wani abubuwa za a iya gani a wurin mace wanda yake tabbatar da cewa yi wannan matan ba tsananin damuwar ne kawo ta aikata aikin nan ba. To akan samu ishu um, aka samu matsala kamar ta sabanin tunani alal misali wadda zai iya cewa hallucination wanda yakan biyo baya saboda damuwa zai dinga ganin abin da ba shi ne ba mm. saboda gaba da tsarin kwakwalwa shi ta fita daga yadda ya saba har ya kai ga yana hangen wani abu daban da ba shi ne ba mm. kuma dalilin abu halin shi mu kuma dan adam na da wani abu ne yanayin tunaninka yanayin aikinka idan ya shiga tunanin cewa a ah, na ji kai yanayin da yau gwaji zai kashe ni to tura ta kai bako kenan duk dan adam ba da jira a kashe shi zai iya ɗaukar mataki sannan kuma tunani na iya kai da shafi lafiya ka ga mutum kai har kumbura mutum za ka ga tunani na kuma ya saboda abinci kake ci gashi kuma yana cikin wadata kana wadatan da komai duk abin da kake bukata na jin daɗi hatta zu to ko jininka bugun zuciyanka zai canza hatta jinin kama ba zai yawo jikin ka yadda ya kamata ba zuciya ita canza zuciya ta canza domin kwakwalwa zai da zarar kwakwalwa ta ba zuci ta ba jiki cewa akwai damuwa eh. daga nan zuciya kan kin firgita domin shi firgici ba sai abin da ka gani ba abin da kai ta domin kan kan yi mafarki ma a mai baka tsoro ka hankalin kai tashi ka tashi kana da kan zuciya so ba lallai ne ka gani amma mutum kwakwalwa kai shiga wani yanayin da aka shiga wannan akwai kan kai mutane ga kuma yanayi na tafin hankali yanayi na fada wasu kuma zai kai su ga janyewa ga al'umma wasu su jahaye ya koma duk duniya ba abin da bai da aboki bai da amini bai da aboki bai da amini mm. idan aka yi rashin sa'a kuma illan kuma babban illa a nan shine idan aka yi rashin sa'a lokacin da damuwa ta shiga ba a bata kulawar da ya kamata don eh, magance ana ta ana ta nuna cewa da Allah bayan an kai ga haka in tsotsai ya gita mutum ne mu'amala da mutanen banza ko masu shaye-shaye ko yana kallon zai kullum zai kokarin a nuna mashi zai gane cewa shi wannan wannan abu yana iya kawo da damu ai da yawan masu shiga wannan yanayin wasu ana gaya musu kaza na kawo da damu wato kamar shaye-shaye shaye-shaye yana iya har shaye-shaye na kai mutane domin a lokacin da ta fi kayacinta ta ta manta wato lokacin shaye-shayen ba iskanci ba ne ba ai ko a kashi da damuwa da kake neman mafita akwai su hmm. akwai su hmm. an sha hira ko ni a jami'a abin da na yi project da ake cewa hmm. na yi akan wannan matasa da yawa da ne ke da so sun ce to in ba su yi ba ne za su ta wannan tambayar na sha jin ka baki wato wani ta kake nema kawai saboda da yayi za su ce kawai mun ji komai ya muna normal mun ji komai ya yi daidai an manta da wannan damu a daidai wannan damu kuma halin damu nan ban ta tafi ba abin da yake damu su bai tafi ba mana ismail ka ji abin da mana ya faɗa da ya mana bayani akan abubuwan da wannan damuwa zai iya janyowa musamman ga ya mace akwai karin bayani to um, kamar da ya bayani akwai abubuwan da zai iya jawowa a bayyana haka akwai na zuci da kuma na alaka da mutane a bayyana abin idan yi nisa farko dai misali na sirrin zai kasancewa ka ga mace ko mutum bai magana ya zama irin yana cikin wani kana dai gani ka gane cewa yana cikin damuwa na biyu zai iya haifar da waɗansu ɗabi'u da ba a san su ba na uku zai iya kasancewa mutum ko ya fara bige-bige ko ya fasa wani abu ko kuma duka in mace ce za ta iya bige yaran ta ta bige su sunan mijin ne irin ta ne kai za ta huce yau wata na so ta huce a kansu zai iya kasancewa ta fafasa wadansu abubuwa saboda bacin ne zai iya kaiwa kuma ga fada ba abin zai iya tada saboda yawanci mata sun fi shiga cikin wani zai iya tada hankali tada mata hankali za ta yi tafi kyan da ma fara duka su fara wato abin da ya ya kawo ba sai ku yawa saboda abin ya mata ya mata rasa yadda za ta yi saboda mata sun fi jurewa sun fi danna wani abu so a ƙarshe idan ya tashi fitowa ka fito da cikin wani irin sai eh, ba ya sake musu ba yawa sannan kuma yanayin hudda da mutane ma ta ga zai iya kasancewa ya canza kila ko tana da cikin kawai ya tare ko kuma namiji na tare cikin eh, abokan shi za a ga ya zauna ya shiru wani lokacin ana magana bai sa abin da ake cewa ba to wannan damuwan yana haifar da waɗannan abubuwa a ƙarshe zai iya haifar da rashin lafiya zai iya haifar da hawan jini haifar da hawan jini zai iya haifar da ciwon zuciya zai iya haifar da ba mutum a ƙarshe mutum ya mutu saboda damuwa tana kawo waɗannan abubuwa a tsarin bayani a kan damuwa bayan haifar da irin waɗannan akwai ƙarshe wanda sukan koma su zama sun yi tawaye ga zamantakewarsu dalilin damuwa ma'ana tana aure ne a'a matsalolin damuwa aure yawa gaba ɗaya za ta iya tawaye abinda mutum yake ce ma rebellion ta kai ga auren yakin shi ma take a duniya ganin shi take a gida wajen wani an hakuri ta an shi don kubantar da mata da ire-irenta damuwa na kawo wannan wata ba wai tara saboda duk abin da zaka gaya mata bai kai abin da ta gani ba ta haka kuma fiye da shi ko da ba shi ne mafi akasari ba yawa damuwa duk yana kawo wannan illa malama hawa Wai abubuwan ke ganin damuwan na yana shigar da mata 'yan uwa gaskiya ni a tunanina a kuma halin rayuwa abubuwan da na ji da na kuma gani mata da maza aure an yi shi da tunanin cewa za a yi zaman lafiya zama cikin soyayya ka samu abokin hira abokin ra'a abokin arziki darfin asiri darfin asiri to wani lokaci sai ki ga an samu akasin haka Kiga namiji na tsangwaman mace ko mace na tsangwaman namiji ko da yana mata wasu halaye da ta shiga cikin wasu halin ta kasa zaune ta kasa tsaye mm. idan haka ne sai ki ga mace wata kiga ta zama ba yadda ka santa ba mm. a'a ta zama mai naji abinda bature ke ce ma managin magana dai in ya faru ta dinga maimaita shi tana maimaita shi tana maimaita shi sai a samu rashin zaman lafiya tsakanin ta da miji wani lokaci kuma kiga ta zama mafaɗaciya mafaɗaciya da ƴaƴanta ma sai kiga tana kyaran su abu kaɗan abin da bai taka kara karya ba mm. kiga tana ma ƴaƴansa faɗa mijin ma ta kasa zama lafiya abu kaɗan ce ta faɗa da shi wata kuma za ki ga ta zama ta koma ta yi shuru wanda kuma da an san ta raha ce da san jama'a raha ko ina ma cikin mutane ne duk in ta da an san ce amma sai ga mutum ya koma ya zama kaman ba shi ba mm. in ma yana wuri ma kaman ba za ma a san ya zo ba to duk damuwa yana kawo a cikin aure dan wutan abin ya mata yawa ba za ma ta iya faɗa ma kowa ba mm. sai dai ita ta dinga haɗiyewa sai kika ta zama ta koma ta yi shiru abin da sai dai kawai yana taro mata a zuciya yana taro mata a zuciya to irin wannan in ya zo ya mata yawa sai kiga a ce mutum wata za ki an ce ta fara wata halayya wata ta dinga yin abu kamar mahaukaciya sai kiga ana cewa kishi ne ko wani abu kiga tana wasu abubuwa kamar mahaukaciya ko kuma kiga mutum ya fara a sai kiga an ce yau mace in kika je za a ce ai su ciwon zuciya nan mata mun fi yawa in kika je asibiti a'a hawan jini mata ko kina shi ake cewa mace din ai namiji ba dan wato ta fita daga cikin harkar ciki ki ki kyale shi da Allah ya ta abin da yake yi ki ki fita daga harkar ciki haka ki mace za ta yi harkar da ba tare da mijinta wani ina ba za ta iya yi ba amma aikin ga ba dalili ke nan ba eh ba dalili ke nan ba ne ba haushe kai ana ce namiji ba dan goyo ba ai ba ga kake ba da kuɗi ba ma kan ne mu mutum ba da kuɗi ba eh. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka ci gaba da tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. mace namiji ta kan ta amince da shi shi ba abin da eh, namiji kan ta ba din eh namiji kan wato daga namiji kawai sai mutuwa daga mutuwa sai to kin ga wannan mu na da ake gina musamman abin nan mata da yake yana hana su na maza biyayya in kuka kalle shi a matsayin abokin ki a matsayin dan uwanki kamar ma uba ne a wurin misali amma kina kalle shi abokin wani a to a daga ma'aikata ce take gaba ko kuma manya manyan mutane wanda kira sun kai shekara hamsin ko an ce namiji ba dan goya bane to wajen gawa kenan kowa ya ce namiji uba ne zai mutu malaya kowa ya ce namiji uba ne zai mutu malaya kenan ko ba kan ubangi bane mu kan dauke shi kamar uba ne mm. abin abin zama aboki dan uwa amma an ce miki wai ko namiji kan ajin kowa ce namiji uba ne wata wannan yana muku zafi ma yana mun zafi ne ke cikila wannan ba da biya ne da kyau da wani lokaci an ce namiji ba dan goyo ne ba ana nufin wai kake zamantakewan aure kai tun ba kowa da miji sai matsala ta samu eh yau sai matsala ya samu saboda mace idan aka ce namiji ne ke mace ke a matsayin matan shi a yanda al'ada ya nuna mana namijin mu ana dora shi muna fifi ana fifita shi akan kike mace ki mishi biyayya ki yi komi da yace yake so ki mishi to idan namiji ya zo shi a ce a'a ko zai yana wani abu da baki jin daɗi shi namiji fa an san cewa yana da zai iya auren zai iya ƙara na biyu zai iya ƙara na uku zai iya ƙara na uku yana ma iya shafe duka ya ƙara wani aure to ke ko shi kadai ne kuma ke ba fatan kike auren nan ya mutu ki je ki wani ba shine akan ce namiji ba dan gobe bane idan kika ce za ki dinga duba abubuwan da yake halayen da yake nuna miki ki sa kanki cikin damuwa ko kuma ki ta faɗa da shi to kin ga ba za a samu zaman lafiya ba ke tsakaninki da shi ba daɗi ke ba ki da kwanciyar hankali ƴaƴanki ba ki da kwanciyar ba su da kwanciyar hankali iyayenki ba su da kwanciyar hankali wani lokaci sai aka ce namiji ba dan gobe bane ke kawai dai ki sai a ce to ki duba wasu abubuwa ki fuskanci in sana'a ne ki kalli sana'anki ki sa hankalinki akan sana'anki in ƴaƴanki ne ki kula da duba ƴaƴan shi dai namiji abin da ya kamata ki rika mishi na zaman aure amma kar ki ce za ki tare akan ki ake dole sai abin da ya kamata ya miki siya miki a ake dole idan um, kishiya ne ba eh, ki sanya a a idan ki har ma mazan nan san riga sun yi caji malama hawakin cajin shi ne ne mafita a cikin wannan matsala na musamman a ilmanci mafita farko duk abin da mutum zai yi mutum ya addu'a Allah ya zaɓa musu mafi alheri sannan na biyu ka gane kai waye kai ka fasara kanka in kai mutum ne ba da baka da hakuri to ka san irin mutum da zaka aura hmm. idan ka mutum ne kai dan boko mai kaza da kaza da kaza to ka san irin mutum kar ka je ka aure wanda kila ba ta karatu ba ko kuma kila ta yi primary school ne abin da ke tunanin ma kai da kana so kuma lokacin sai daidai da naka hmm. to dole ka san wannan dole ka san al'adar ka misali kai ba haushe ne kana ganin al'adar ka fa hausawa ne kai irin gidan ka ba shiga ne kuma ba za a dinga fita ainihin hawa tafa. sai dai ka auri bahaushe awar suke da irin wannan ra'ayin in ka ta ka wata yare su ba su ba za ku samu matsala mm. sannan kuma ka gane matakin ka kai mai talaka ne ko mai arziki ne ko kuma matsakaici ne in za ka tashi aure sai ka san irin wacce za ka auro don ku zo ku daidaita da ita da kuma ɗansu abubuwa daban-daban wanda ya kamata mutum ya kalla kafin ya aure ka addu'a a bada zaɓin Allah sannan kuma a yi bincike bincike shi ma yana taimakawa don a yi bincike akan kai ma kuma kai bincike akan wata zaka aura saboda akwai abubuwan da za su kasance ba ba lallai ne ma kuma an yi bincike a san komi da komi ba amma za a iya samun wasu abubuwan da za a yi amfani da su wanda karshe za su iya taimakawa malamai za su faɗi sauran. Malam Isa. Shi na farko dai wannan al'amura inda kamar yadda dokta ya faɗa dole a samu fahimta ka fahimci waye kai waye abokin zamanka me matsalolin shi mai yi kuma za ka iya shawo kan shi domin matsalar da matsalar wani da ta wani ba ne ba ne saboda haka abin yawwa ba a yi uniform mm. kar ka ɗauki abu ka ce gama gari ne kawai yadda wani yake son kaza dole wani na so haka wacce ke so dole wancan ma na so ba a haka kowa da ita tunanin shi kowa da lalurar ta sa muna iya yana iya kasancewa yanzu misali za ki iya samun mata biyu matsalar damuwan aure ne kila ta yi za a ƙara aure ne ba dole ne yadda wannan za ta yi misali hajiya a za ta za ta za ta mai da martani aka hajiya bi za ta mai da martani kowace da yadda take to yadda yinta za ka kai kuma a matsayinka na abokin zamanta ta yanayin mata ka ya kamata a ce ka san wace ce to sai ka san hanyar da za ka rage mata wannan damuwa sannan kuma a dinga ba su sararin yin wasu abubuwa na kansu ko da kalilan ne ma'ana a ko da in tana misali yanzu tana son zumunci ko tana son wani abu ko wani abu daban da ke faranta mutane idan ka fahimci ta cika cikin damuwa ah, a a kina san ganin yan tana mai san ganin yan wata ne wata kai ta gidan yan wasa gani in tana san ganin gawa ta ko to ka je rage damuwa ka same ta ka sa ta a wani yanayi wanda zai dan faranta mata ko yaya ne ko da na wani dan lokaci yana magani ka sa ana yi yau wai kan magance wannan damuwa sannan kuma zan dora akan kuma mata yanzu yanzu misali kamar karin magana da doktor ke kawo matakin cewa wai namiji ba dan gobe ba ne namiji kanin kaza kaza to mu duba mu ce namiji kanin a ah, in namiji kanin ajali ne an yadda namiji a yadda kaddara mu ce namiji kanin ajali ne daga ajali sai ajali sai mutuwa ba daga mutuwa sai aljanna ku to namiji yana kan hanyar ki je aljanna ne amma an ce haka ba a tare ba ta fasara shi a je eh, sabanin mai tunda ba sannan kuma sannan kuma in ma suna daukan ma an gaya musu haka to su dauka namiji shine ajalin da zai kai su shiga aljanna mm. domin sai da ajali zaka mutu ka mutu ka wani. a kuma zahirin gaskiya ba dan goyo bane tunda gaskiya inda dan goyo ne wani ba zai aure matar shi wata da wallahi ko zai in aka bar shi da ita ko cinye shi ba ko cinye shi ba ta dauka ba to malam na zo wajen dan goyo da ake nufi nan malam goyo malam ya mana fasara yanda kai ka fahimta shi ma malam yanda ya fahimta yanzu ya mana fasara ne na ga ka sani ko haka mata suke nufi a eh, abin abinda nake dawowa da na san na san ba haka yake amma ina san matan san malam kin ji fa abinda wannan mutum dan goyo ya kawo mana ba eh ma eh, ba mu mafita ba mata shawara shawaran da zan ba mace shi ne shi aure a yadda aka san shi an yi shi ne don a samu kwanciyar hankali da jin daɗi amma yanzu a yadda yake akwai ma'aurata da yawa suna zaune cikin auren na cikin tashin hankali da za a ba su zaɓi eh za a fita amma kuma da yawan suna zaune cikin tashin hankali kuma sun ki faɗa mu kowa suna ma gudun ma a san cewa suna zaune cikin irin wannan tashin hankalin da a ka a zo a ce ko a kashe auren ko dai kuma a ce a wannan ta gaza eh. ko shi a ce ya gaza to shawaran da zan ba su ne in ɗaya na cuta ma ɗaya shi wanda ake cutan zai kai ga lokacin da zai shiga wani yanayi kamar inda matan nan ta shiga ta je ta kashe yayan da sauran mata ya damuwa yawa to mutum zai shiga wani inda zai abin da ba za a taba taɓa tunanin shi zai iya yin shi ba da zai cutar da kan ko hmm. cutar da mijin shi ko cutar da ƴaƴan shi shawaran da zan ba da mutane cewa na farko a ji tsoron Allah a aure daga namijin hammaci a ji tsoron Allah duk nauyin da mutum Allah ya san ya dora mishi na aure ya rika yin shi wanda cutar namiji a ga cewa ni miji ne a'a ni ina da zan iya auren duk waje yau in kika tafi ma zan iya samu biyar ko hudu irin ki in mayar ba haka a yi tunanin haka a zauna a ji tsoron Allah yadda addini ya tsara min na zamantakewan aure kowane namiji yadda zai aka ce ka riƙe mace mace ba bai wanka ba ce hmm. mace abokiyar zaman ka ce abokiyar arzikin ka kalle ta matsayin haka hmm. ba wai a'a kai kawai namijin ka shigo in ka gyara murya kawai mace a ta dinga jin tsoron ka ba haka ya gama yi. ɗauke shawara in ka ɗebo ta damuwanka da waje ka zo ka same ta ku yi tattauna ta baka shawara ne wace zauna abin dariya ma ma da mamawa mm. eh. sai ki ga dokokin da Allah ya dora mishi Allah ma gaba ɗaya kenan kuma eh eh to yawa ya kamata ma wannan abin da ya ce abu ayi yi yawa ya kamata kakka kalli mace kakka dinga firgita matan ka kana tsorata ta ya kamata ka dinga soke duk wani nauyi ita ma haka ta soke nauyi da Allah ya dora mata shine za a ci wannan kuma damuwar suna cikin shi in mace mace kamar tana cikin damuwa to ya kamata in ka ga damuwar ta kai wani har ka ga tana wani yanayi ya kamata taimaki ka neman mata abin nan ko asibiti taimako je maimakon ka je kawai ka ce kawai kishi ne ko wani amma ka nema mata yadda za a samu mata mafita wani mata wannan tonanta yake yi da eh, eh sosai abin da nake so in kara kawai wannan tattauna ya yi abin da nake so mata su fahimta ba an ce ko in kina cikin damuwa ki aikata wannan bane saboda lokacin na tun lokacin da wannan yarinya ya faru sai ga shi ya faru a zamfara sai ga shi ya faru a nan ka san wani lokacin iyayen mu ku yi hakuri wani lokacin tunanin sai ga bai zama da zurfi wani lokacin a da a ai gyara sai zama kuma kaman ana ma zugawa ne ba ana ce idan mace suna cikin damuwa ta ta damu da hankali ko kuma ta yi abubuwa da bai dace ba ne ba a yi hakuri a nemi mafita ko dai a ga mafitan ma da ai su nake faɗa eh, ko dai a samu a ga manya a daidaita a san da za a yi ko kuma a yi addu'a ko kuma waɗanda ya kamata sani ko da ba iyaye ba a sanar da su dan a zo a shiga a ɗauki eh, matakin da ya kamata a ɗauka ba sai ya kai ga an ja aikata wannan ba da haka ba ana cewa idan mutum na cikin damuwa ne kuma wata aikata wannan abubuwan su ne daidai ba ba abin da muke cewa ba ke haka ne malamai na gode a ah, da karin bayanin da zan yi cewa akwai wata da take bayani wanda a cikin ilimi ne cewa shi mutuwa aure mutane su daina ganin shi kamar mugun abu idan har mace ta san cewa tana cikin azaba ko namiji yana ganin cewa ana azabtar da shi eh, wato mutuwan aure ko a ce saki ba an yi shi bane wai dan saboda sai an kai ga san zuciya an kaji kana cikin takuran da babu mafita to arabin ya fi alheri da a zuwa aikata mugun abu kuma a shiga cikin damuwa da ba a jin daɗin ga mutuwar aure ba wani abu ne illa ba wani lokaci gyara ne masu ga wani alherin ne ke jiran ka a wani da fatan masu sauraron mu za su karu da wannan bayanai da malamai suka yi to ba wai na so shiga cikin hudumin wani addini ba ne a ce ko bai tafa wasu ko yaya ake ciki ko yana kashe ki ko yana miki ne ne a ce sai an zauna to sai nake ganin kila kamar ajin ba a mishi fasara da kyau ba ba za a ce ko da ke ana fasara shine kila ko da mutum ya shiga cikin talauci a yi haƙuri ko da kaza to amma ba zai yi a ce wani mutum yana cutar da mace a ce wai lalle sai an zauna ba saboda an yi alkawari ba ya kamata a ce ma shugabannin addini suna shiga ba da ilimin addinin kirista amma na tabbatar da cewa duk matsalar da ya faru ba sosai ya sani hmm, suna da wannan shi ya sa aurarrakin su bai cika mutuwa wai ba su da matsala ba wata mace malam bahaushe ba ta iya zama auren daki amma saboda idan ta je basto zai bata wurin kuma zai janyo hankalin mijin a daidai lokacin zai iya daunar mijin ya daina na ɗayan su kwanaki ko wani watanni da samu sauki ta gwammace haka ne. shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama inda binta ta jiyo mana bayani akan yadda ake kunin shinkafa. Assalamu alaikum. To da farko dai uwar gida zai miki bayani kan yadda ake dawan shinkafa. In za ki dawan shinkafa kina bukatar ki samu ruwa, samu tukunya, samu shinkafa ki. wanke, ki gyara shi, ki ba su a markaɗa miki. in an gama kaɗa miki sai ki dawo da shi ki tankaɗe shi samu takwanya ki sa ruwan zahi ki aza ga mudu bayan ki aza sai ki dawo ki gyara garin ki tankaɗe shi sai ki kwaɓa shi ma'ana ki turɓa gumba sai ki nasa in kisa ga kunya za ki bar shi sha wuta sosai saboda shinkafa tana buƙatar wuta to in ya da ruwa sai ki samu turmi mai kyau ki samu taɓarya sai ki kwashe shi sai ki sa turmi sai ki kirɓa bayan ki kirɓa kina buƙatar ki samu wuri mai kyau ajiye shi in ya ɗan sha iska kaɗan sai ki samu nono kindirmo sai ki dama da shi ba a sa ruwa saboda in kina son ki ji daɗi ne sosai ba sai ki sa ruwa ba amma kuma in kina buƙatar ruwa kina iya ki sa ko kuma a zamanance kina buƙatar ki sa madara ko yogurt ko kuma kwakwa ki ɗan guga shi ki sa wurin damawa sosai ki gwada ki gani insha Allah za ki ji daɗin shi sannan kuma na biyu da ake wa shinkafa kina iya komawa. za mu dawo na farko kenan kina iya in ke gyara shinkafa ke komi da ke tsinci ta ke gyara ta ke wanki ta ke kai ta yi to sai ki dan aje garin ya dan huce da zafin nika in ya huce da zafin nika sai ki saki ki daina sa shi haka nan cikin wuta in yanne ba sai ya dana sosai ba to in bai nuna sosai ba za ki ji kuma wanda bai nan ba shi kuma yana da ma'ana daban bisa ga wancan na farko da yamma amma kuma za ki iya dama shi shi ma ko da nonon ko da yogurt ko da madara ko ma dai da ruwa insha Allah kuma za ki ji daɗin shi Allah ya Masu saurare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.